التعريض بالدعاء لطلب الطعام أو الشراب يا shari'a الشريعة كبجرو da واتو الدعاء kace ai maka addu'a din wannan ba laifi ba ne ba ko kuma wani wadda yake neman abinci din yana neman abinci kai masa addu'a ka ce Allah ya bashi ko kuma wanda ya ciyar da kai ya shayar da kai din shi ma kai masa addu'a Allah ya dada ƙara masa cikin arzikin da ya maka cikin daman da ya baka to shi kuma sai ka roƙan masa Allah kamar yadda riwaya ta zo riwayar al-miqdad ibn al-aswad radiyallahu ta'ala anhu Allahumma at'im man at'amani wasqi man sakani Allahumma at'im man at'amani wasqi man sakani ya Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da ni sannan kuma ka shayar da wanda ya shayar da ni wannan hadisin imam muslim ya ruwaito shi ba muslim ya fitar da shi cikatan hadisin shine um, mai riwaya yake cewa da ni da abokaina guda biyu sun makance ba sa ji mana yana baka labari yana da wasu abokanai guda biyu sun makance kuma ba sa gani ba sa ji saboda wahala talauci ya ce min aljihadi ya ce muna cikin wannan yanayi sai muke zuwa wurin sabon annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce ba wanda zai karbe mu saboda su ma suna ta kansu saboda halin rayuwa da ake ciki ya ce faja'alna nu'ridu anfusana ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ahadun yaqbaluna muka je gurin manzon Allah sallallahu alaihi da muka je sai dauke mu ya tafi da mu gidan shi gurin iyalinsa sai aka tarar da 'ya'yan awaki guda uku a gidan annabi manzo Allah ya ce a je a tatsi nonon awakin nan babu abin da za a bayar ce a tatso nonon awakin nan ka kuma tare da mutane miskinai ne ba ji ba gani malam ga yunwa ba ji ba gani kuma ga me ga yunwa kaga dole a taimaka musu wannan ba sai an yi ma bayanin muhimmancin taimakon wannan ba ce ana tatsan nono a kawo musu kowa sai ya sha nasib din sa. ma'ana wani gana ka, wani gana ka, wani gana ka. sai a sha sauran rabon annabi sallallahu alaihi wasallama ba a sha ba ya muna kwance har kwana muka a gidan annabi sai ya zo cikin dare idan ya zo cikin dare sai ya sallama sallama da ba za ta tashi mai bacci ba ina so ku lura da wannan kamar kai ne kai baki a gidanka suka zo suka kwanta wata bukata ta zo ta kawo ka da daddare ka zo wajen su to ba zuwa za ka yi kai ta jibgar kofar su har ka tashe su daga bacci ka fidda su daga hayyacin su ba yace annabi ya shigo mana ya mana sallamar da mai bacci ba zai tashi ba wanda kuma yake farke daman zai ji ko duba hikima ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana sallama ashe wucewa zai yi zai je sallah ne da daddare ya wuce sannan sai aka kawo masa abin sha ya dauka ya sha sallallahu alaihi wasallam yace ba kwana ɗaya ma muka zauna ba mai ruwa yace mun yi kwanaki a gidan annabi mu waɗannan miskinan yace wata ran sai shedan ya zo min mai ruwa yake ba da labari ni na shanye na waraban abin da aka kawo na sha na sha sai shedan yake cewa ka ɗauki na annabin ka shanye mana ya shi ai in yawayi gari zai je gurin mutanen madina za su taimaka masa kai ko baka da mai taimakonka kamar yanzu a nan gurin wannan daren an bawa kowa nasu ya sha ko saura na annabi bai sha ba an ce idan ya zo wucewa ta wajen su yakan ɗauka ya sha shi annabi sallallahu alaihi wasallam to sai shi dan ya zo yake ziga wannan yace ka ɗauke na muhammadin ka je ka shanye kawai ai shi yana da gata ai yan uwansa al'ansar za su ce maka kai kuwa miskini baka da shi Ya ce, ai annabu annabu ma ba yi da ma bukatar wannan ce kawai sai na je na kewaya na samu ɗan madarar na shanye ta Ya ce sai da madarar nan na Shata ta shiga jikina na koshi dam sai kuma shaidan ya saki dawowa ya sa ni nadama ce me yasa ka sha ya za ka sha abin da ba naka ba kaga shaidan ko kai tanka ma'ana wannan duk a zuciyarsa yake zance da shedan asharibta sharab muhammadin abin shan a nan Muhammad ka zo ka shanye kalan ya zo ya nema ba zai samu ba ya zo ya maka mummunan addu'a ka halaka idan annabi fa yawan addu'a duniya ka da lahira ka sai ta zube gaba ɗaya wannan shedan fa yake ga wannan mutum a zuciya sai yake ji mai rawa yake cewa ina da bargon da in na lullubi da shi baya rufe jikina in na rufe kaina kafata ta bayyana in na rufe kafata na ya bayyana yace wallahi haka ne ta ja in ja bargon in kasa da shi in samu bacci maki zuwa ina so ku lura da wannan din ai yana da imani ne ma ko ba ka bane mutum ma ya barnar har ya jima abin ya dame shi duk da cewa shi ne ya ziga shi ya je ya shi abokanai na guda biyu da nake gaya maka ba su yi abin da na yi na barna ba su kan sun wadatu da abin da yake hannunsu suka sha nasu su yi kwanciyar su ya ce ina cikin wannan yanayi kawai sai gashi manzo Allah ya zo ya sallama irin wannan sallamar da yake da ba zai farkar da mai bacci ba amma duk wanda yake farke sai ya sallama yace ina ganin sa yin sallah ya sallah sai ya tashi ya miƙe ya tinkari wannan nono nasa da ya saba yana zuwa ya ɗauka ya sha ya miƙa hannu zai ɗauka sai ya gaba komai a ciki kawai sai annabi ya ɗaga kansa sama haka yana duba to ko wani wuri aka sashi yace sai na ci fada a raina na ce to yanzu annabi zai mummunar addu'a in halaka kenan ya shiga damuwa yace kawai sai na ji manzon Allah yana addu'a ka ji fa a maimakon ya rufa da fada da waye da waye da kawai sai kama tsayin mana a Wasu wasqi man saqani ma'ana yana nuna wa wannan bawan Allah cewa da wannan addu'ar kai yayi ba a baka ka shanye ba kai addu'a ga wanda ya ciyar da kai kar ku manta fa sun je sun kai kansu ga sabon annabi kowa ya guje saboda ba hali amma annabi ya dauke bakuntar su ya kawo su idan mutum ya ciyar da kai abinci ba kamata ya kai mai addu'a ba ko ku kamata ya ka ha'ince shi to shi nabi ya kyauta wannan addu'ar Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da ni ka shayar da wanda ya shayar da ni ka ciyar da wanda ya ciyar da ni ka shayar da wanda ya ciyar da ni to wannan yana nuna mana kyakkyawan wato wato wato mu'amala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da haƙurinsa da iya zamantakewa da mutane kuma wannan ai haƙurin ma wato ya ma wuce yadda kake tsammani dan ya kamata a dan bude masa wuta ko yaya amma kaga da yake annabin ne sai haƙuri Allah ya azurta mu da haƙuri